ko uwata da ta haife ni ga kina kallon ta ba ta mun katsalandan a cikin al'amuran rayuwa mun shiga uku sa mata ido nake sai abin da ta ga dama take yi domin alheri ne da kuma ni nan ma da ke gani rayuwar mu makaranta ce idan ka iya allon ka ka wanke The ultimate gigantic house of blockbuster movies, Shadda Global Resources Limited, at it again with another blockbuster. Sarki Goma, Zamani Goma. Social media season can ka ake yi. wata ta zo ta yi da kai an yi gub da ni din sai me suraya kawata ce ta yaka ne dan ta ci ma wani manufanta suraya i love you i so much love suraya sarki sarki goma zamani goma sai cewa ake kin yi wa maman kawarki sinacin <laughs> honorable nawa shi yasa nake ƙara son ka wallahi kuma ku yarda da zancen nan da ake cewa dare ɗaya Allah kan yi bature ba gaskiya kanki baya ji abida me ya zafi haka da zaki ga bakar magana sarki goma zamani goma an mm haruna spell written by yakub m kumo story build up and produced by the king of the box office abubakar bashir mashadda professionally directed by the king of kannywood alinuhu zan raunata ta banda kisa da mai ce kuma kana daga cikin san wa'anda za su tafi aikin hajji wannan shekara da wani kuɗin kika biya mu aikin hajji da kuɗi na mana baba wace sana'a kike kika samu sarki goma zamani goma